akwai yayan karatu wacce kusan ita ce babba a gidan babanmu ko kakanmu a lalin kariya za a yi mata aiki gobe Allah ka sa ya fa Allah ka da kafara akwai babanmu a lalin inuwa a kan shi ma ba lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa jini ya zama kafara a gare shi akwai kashi ma da aka ta kwanta a asibiti amma an kwallabe ta Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa shi ya zama kafara a gare ta akwai baban maganin kukan alkali da ni wanda kusan tsokin nan da wahala ka samu gaski da bebi ko da akwai dattawa to gaski da ne ta cikin alkhairiya da cikin dattawa wannan ya yi jinya har a saudiya amma ya dawo kuma alhamdulillah Allah ya kare lafiya akwai mai girma wa zai rusunin wada profesor yaro shi ma ya ɗauki dattawan shi ma ya yi fama da niyya amma shi ma alhamdulillah ya samu sauki Allah ya ba shi lafiya akwai mamar mamar rabu ita kuma sarkin ta ne ya rabu ne da baya ya ke a Abuja Allah ya zafarta mai sannan ne wa da yawa duka Allah ta san su waɗanda suka tsallaka ya ke Allah ka sa ka Allah ka sa da iman na ma Christ eh, Allah ya saka a kai nan kuma a hannuna akwai wasu bayan Allah da suka aiko da sabonni na kudade a farko farkon nan dai ko kuma a gaba da karewar Allah ta aiko da naira dubu. Kuma kuma Allah ya saka mutu da Allah ya samu ya gina masa shi miliyan uku zuwa miliyan ɗari. Ke wata kuma nan ba ana yi ta aiko da ɗari biyar? Tana da na ana ce mishi Abdul Halim. Amma tana fata ne Allah tana mai da kabi da Ibn Taymiya. Da tana so tana ba addu'a Allah ya sa ya zama Ibn Taymiya. Allah ya sa ya zama Ibn Taymiya. Allah ya sa mishi albarka. Yau ya samu ya rasa su wannan kuma ta aiko da dari biyar idan wata ce a ta a toyoyomi to Allah ya wa mana Allah ya mata rodi wanda za ta hau ta tsalle ta karafi da ramin tashi wannan wata bai wa Allah ce ta aiko da naira dubu bakwai daga shi kuma ta ɗan sako tambaya kuma duk ta haka ta ce malam ina tambaya akan na ji kayi bayani akan sannan na fila na ji ka ce idan mutum ya idar da sallah na fila ba a yin addu'a nan a Allahumma anta salam to ya ta ce ya abin yake a masa bayan akwai bidiyoyi da ake an saba sallah farilla astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم عند السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام زوا تشي wannan ana yi ne ne a sallar farilla sallar lafiya in kin ga kina gama sallar lafiya ki ga ya ina ga wannan lafiyar da nayi Allah ka sa a yi kishi ne ga mutum sai Allah ya tsare Allah ya shirya maka Allah ya yafe mu Allah ya mutu da haka idan Allahumma anta salam wa minka salam da kawai su ana yi ne bayan sallar farilla a sallar lafiya na'am malam sai kuma ta ce ga dubiyar nan ta bada aka cikin ginin mu'assasa to muna roƙon Allah ya karba mata ya baka mata da alheri Allah ya biya ta gidan masu yawa su biyu kuma ta ce a yi ma 'ya'yanta addu'a da kuma jikokinsa Allah ya iya so Allah ya sa su zama sun yi ido a gari sannan kuma ta ce ga kuma a tamfana ɗanta na ta ce a ba marayu to Allah ya kula miki da marayun ki kuma Allah ya sa a danna ce makomai wannan wata bai Allah ne ta mata kawo ɗari biyar ta ce a sa a sa Allah ta'ala ya yi miki da ke biya miki bukatun ki ya sa ki yi aljanna ce ga wasu gaba Allah na ita ma ta ce wakafi ne a sama addu'a Allah tabbatar mini da alkhairi da wanda nake so na aura da wanda idan suke suka zo waɗanda ba a nan da kudi a cikin ba cikin idan ba ko wanda ke san tsarin wurin nan ba ku daina sa shi a bakin kofa ko ina karatu a tsaya a bakin ko ba da adina wannan yana ta hankali na malam ta ce akwai wani wanda take so za ta aura kuma ta ce Allah ya sa mafarkin da ta yi ya zama mata a kai ba a yi da ta ba ta ta muna roƙon Allah ya sa in a kai ne Allah ya tabbatar min in ba kai ne Allah ya tabbata miki don da yake sha Allah kuma ta roƙi Allah ya tsare mai yayin ta wajen tauyen bikin yaro Allah ya sauka ta ya tsare wannan kuma ta kawo dubu ne ita ma ah, ta kawo fi sabi da ne wata shi ta dawo Allah ya sa mata Allah ya ta mata da alkhairi ga wata ta kawo naira dubu uku da ɗari biyar ita ma ta ce a yi mamaya da mutunta a jira muna roƙon Allah madaukakin sarki sai kiyaye ke rafarta musu sa ina gidan aljanna da eh, kuma ya kuma Allah ya dole da kula da ya yi kuma Allah ya musu albarka hmm. wannan kuma wata bayar Allah ne ne ta nan. Kuma kuma kuma. Kuma kuma. idan an gama karatu su wuce su tsaya na'am wannan wata bayar ana ce ta aiko da naira dubu talatin dubu biyar a yi ma wanda da mijinta ta yi musu wata ne na da dubu biyar biyar na mijinta da wata hmm. sannan kuma dubu biyar na mahaifiyarta na dubu biyar a da ita kanta hmm. Allah ya shirya ta ya shirya mata zuriya dubu goma kuma ce shi ma a tsara wa ‘ya'yanta ta wata shi ma. wannan kuma mahaukaciya ce ita wannan wato ɗari bakwai ne nan wata mahaukaciya ce ta yara shi ne ita ta gani shi ne ta aiko da shi tare da wannan dubu talatin da. wannan dubu talatin bisa niyoyi da Allah ya fi mutane Allah ya zartar mata niyyar ta a kai Allah ya karɓa mata da hannun dama Allah ya shirya mata ƴaƴan da da mijinta da wasu da danginta da kuma musulmi baki mahaukaciya da ta yadda dari bakwai ta sanda ta kawo muna roƙon Allah ta sa wannan dari bakwai da zan san biya warakata. Allah ka warkar da wannan mahaukaciya. Ya Allah ka warkar da wannan mahaukaciya. Ya Allah ka warkar da wannan Ko Wanda yake da lalura ta hankali ko matsala irin wannan ya Allah ka warkar da shi. Na. Wannan ta aiko da naira dubu hamsin. ta ce a sa na gini ko? na na masallaci da Allah ta da bukatar ɗanma ‘ya'yanta addu'a da ita karin Dubu talatin lokaci da iyayen su da ita kanta. Wata mai wata ce ta yi kola kuɗi naira dubu hamsin. Ta ce dubu. Ashirin. ai mai ƴaƴanta addu'a Allah ya shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su dubu talatin ita karan kanta da iyayenta iyayenta Allah ya gafarta musu ita kuma Allah ya biya mata bukatun Allah ya sa maka kocin ta albarka Allah ya yawaita mana irin tsakin al'umma makwabciyar mu ce kuma yin muke kuma kuma muke hajiya iya Allah iman Allah tsara mata da tsayi Allah ke marayuwa albarka Allah ke makasuwanci albarka haka nake so mu ga mutanen unguwa Allah ya fasa arziki suna kasa manya-manyan farar shi ba duk farar da aka kawo kuka ga ta yi kauri to sauƙin wajen dutse idan kuma da wasu da mera karatu mera yan gale su na shan yan fiye da ta farar da ne kauri samu ah, ce a addu'a mahaifinta ba da lafiya kuma ita ma da fama da ido sannan bayan haka ta ce tana azumi ne sai kuma ta tsiga magani sai ta fi makasin magani a ido ya hukuncin azumi malamai suna cewa maganin ciwon ido baya fata maganin ciwon ido baya fata azumi yana da yi yadda ta kawo ta ce a mata addu'a Allah ya ba ta lafiya iya yi kuma Allah ya samu ka samu su Allah ya sa aljanna wannan tana tambaya ne na hukuncin wanda suke rantsuwa da zance da annabi ko rawan annabi ta ce a ta yi mata nasiha har wa'azin shek albani ta kawo mata amma ba ta aura ba إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت annabi ce duk wanda zai annabin ne ya ce ba a rantsewa da shi kamar yadda ba a cewa na rufe da Allah da annabi shi annabin ne ya ce ba a to wani zai ce ba a kan annabi a'a ana kan annabi annabin ne ya ce kar a rufe da shi yawan mutum yana cewa na rufe da Allah da annabi Allah da ban annabi da ban an gane ko ya da cikin lafuzza na shirka shirka cikin lafuzza amma idan dai wannan shi ke nan kai shirka ta zama kafiri a'a shirka kala biyu akwai shirkul akbar akwai shirkul abdar shirkul abdar yana sa mutum ya shiga wuta amma ba zai goma a wuta ba kamar riya riya yana sa a shiga wuta amma ba za a da goma ba amma shirkul akbar in an shiga wuta ba a wuta to wani zai ce to malam kan ce ba a cewa na rike da Allah da annabi to ai ba ina nufin annabin Allah bane in ce ah, to idan kana nufin annabi Allah ne ya yi zama kafiri kamar Fir'auna da Hamana ان كريستوس يبقى ما نبي يسوع الله ما شيء صار ترى ما كذب أما مسلم يبقى يسوع نارس إلى الله لأنه أي شيء كان يعرف شيء من كان حالفا دون تبيران في تيجي فليا حليف بالله يرسل الله يجي فليا حليف بالله ورسوله جعل عرفت وهذا النبي ولا نبي يرسل الله أو يحكم الكوفي kuma ya ce man halafa bi gairi lahi wanda ya rantse da wani Allah Annaba Allah ne a shirata ya yi shirka suna suna bayyane amma su ba su a ba kai na cikin kurakuran da nike ni kai na ina yi a da kuma na gane kuskure ne na dina ko ba na yi na ce Allah ya kawo mu shekara ta kawo ba dai ne bane ita ce Allah ya kawo mu shekara ya kawo wa ya kawo mu shekara ce ta kawo mu wanda karin magana ko kuskure sai da sai Allah ya kawo mu sa'annan kalmar sa'annan shi ya nuna Allah daban kuma shekara ba. ta kai muka ce kaza kuskure ne ba muna nufin wani ku batattu bane yan wuta na muna nufin ku gyara mu ma muna yin kuskure muka kuskure sai mu gyara kina sauraron tafsirin da muka yi bara domin ka'ida da zan yi tafsiri sai na sauraron na bara in ji wasu gyare-gyare wanda ya kamata ku gyara ina aka tsaya sai ji ina cewa Allah ya kawo shekara ka kawo ni na faɗa da baki na ko na yi kure? ba dai ba Allah ka yafe mu kuma Allah ya yafe mu na wanda ta ce don Allah mana a jawo hankali mutane kan daidaita tsawo, sannan kuma me hukuncin take wanzo ga mata ah, a sanar da alba ta yi wanzo ma da shi a wa azumi ku tashi mu maza ne aka hana mu amma ba da su ta abubuwa da yawa aka haramta mana wallahi amma kuna gani ma kun san na wani sai a keke da Allah zai mai da ke namiji na fati wasu ce wallahi da Allah zai mai da ni yanzu ba abin da nake sha'awa ne kamar kiran sallah kawai ni idan ina kiran sallah in ce wannan ta bari wanda aka ke ke da Allah zai sa ki zama namiji ne za ki ce wannan da yawa ne zama yawa Saboda ka zama kyawa da ba ka yawan mutum da yawo. Idan mutum aka ce da za ki zama namiji ne za ya ce wallahi yau gani kan mata ta kai wa sai wannan an yaudare ta ba kowa ne da Allah ya yi yadda Allah ya yi haka yake son ki ba da ba kuma ta na son ku rufe jikin ku ku sun rufe jikin ku ku gyara jikin ku da ba ku gyara ku ta kake wato karfa hijabi da hijabi da ta safariya a namiji ne haramu wanda ce assalamu alaikum me hukuncin wata da sai wata hudu zuwa biyar ba tare da jinin al'ada ba sai ta je asibiti aka ba ta magani da zai sa wani al'ada ya zo sannan hmm. kuma ga shi ta je ana azumi ne hukunci shi mace ce wata hudu ko biyar ba ta ga al'ada ba lalura ita mace a ɗabi'a duwata ce gani shi sa ka ji ma ba wani ya sa majalinta al'ada abin da aka samu so me ke sa mace ta ba ta da jini ba yin ma sharar aljanu aljanu suna iya tara hanyar jinin da ke zuwa sun ga dama kuma su bude shi ta zuwa kun gani akwai da zuwa ta wani da ke ta ba ta taba yin kai ta kwaye suke a da shekara wata mata ta yi mun tambaya daga kogi lokacin da yanzu lokacin ko daga lokacin da yanzu tambaya ta a kashin da ita tsoron ta al'ada a shekara to kuma yanzu mijin ta ya sarki ta za ka yaya ita da zai zama shekara uku za shi ko ya ba shi ke da ya buga Allah ya gaya mana kowa oh, Wata gaba ɗaya ta jinin da ya ɗauke wata uku za ya yi ya ƙarama wacce ba fara al'ada ba wata uku za ita kuma sau ɗaya take al'ada a shekara na ce a iya ilimi na idda ki shekara ko a iya ilimi inda Allah ya ce ba za ta ta koro ko jini uku ko tsarki uku. Kuna haka idan ba ta al'ada sai ta ce haƙuri sai aka ba ta magani sai jini ya zo to abin da za mu iya shin jinin da ya zo na al'adar ne idan na al'adar ne ba azumi ba sallah idan na ciwo ne kuma kake sallah shi yasa kullum mata muke ce ku dan Allah ku yi karatu kun wannan jinin al'adar nan yadda zan yi karatu ko ba san shi ba ban taɓa ganin shi wannan wallahi sallahi to ina ba shi ba shi to kowa na ku kuka san wannan abu ku yi karatu ku zama kuma ku fahimta irin rigima ta za ku sai mu da ikuwar malama wanci ko ma ba sani kowa da kuma da na aisha idan mace jiniyar su ke wata duhuri take a aurila ko a kan ma aisha tana da ta ce wanda jini ciwo amma na mutum ka kawo ne jinin al'ada bai sani ba ko kun janta ba suna rikitoci sun ce abubuwa babu ba ma tare da ba ka kuna ganin kun san abin da ba san shi ba Allah in ka tashi magana kan shi kuskure za ka yi akwai ɗan garin nan da ya samu aiki a ingila ya haifi yara a ingila kuna gane ba ba su zuwa najeriya wadannan sai suka zo najeriya suna zuwa najeriya yan uwa da dangi aka zo a ga 'ya'yan turawa sun cikin waɗanda suka zo sai wata mata ta zo da ɗanta sai ya zauna wanda yaron da aka haife shi a ingila yana ganin zawo a tsakar gida sai na ce mamaci da akirin akirin akirin ya ruburin ya ta akirin wala ya ɗauka akirin saboda ne bai taba gani ba ko aiko da ya sha wallahi da ya sha Kira kowa ta al'adar gidan al'adar da na wani buɗe makaranta a nan, malamin su Allah ya fasa mishi da alfai. Ana ake karatu a yi fashin bai. Yau wannan makarantar tana neman shekara takwas ko tara. Na farkin da muka kafa mahaifafa aka bude wannan mai. Malamin sai yana kokari ya zartar da kiku da luga abubuwa a kabar jara da ake makarantar nan ana mu'asasa bayan a zuwa zuwa da kuma furi kyauta ba uniform ba kudin rijista ba komai na kawai wata kawai ke zo kamar mata ba sa son zuwa dan Allah ku dinga zuwa kun ji ko na amma ah, wannan ta ce a ta a zuwa addu'a aure za ta yi Allah ya sa mu aure albarka kuma Allah ya kare mu iyayen Allah ya sanya auren albarka ga yadda ya ce ya yi auren. wannan ta ce don Allah mana karfe nawa ne ya kamata a zai da biyar da wata. ta yi sarki kuma wani Allah ne ya ba da buta guda sha ita ga buta ba. Zan ما شاء الله الله يتبارك مشي على الخير الله يبيشري لهم الجنة وأن التقوى الله يبيشري لهم الجنة يو أبني شيء أبو ولا ومن يكلمني لو وأنت ما تعرفه عن Wata ba ta sauraron Qur'ani ka saurara wata ba ta istifa ba ta ciyarwa ta dinga ciyarwa wata suke yi kiɗa ta daina wata ba ta addu'a ta dinga yin addu'a Allah yana son addu'a Allah yana yaye bakin ciki Allah yana yaye damuwa don Allah ku yi amfani da wannan dawo ku yi addu'o'i ku yi makawunan ku yi makayan ku yi makiyayen ku roƙi Allah ya raba ku da duniyar nan lafiya ba dole bane ku kai azumin ba ba ka da tabbas ba ka da tilas yawai addu'a wannan ma ba dole bane azaba da Allah sa a kare mu Allah su taimake wannan wata bar Allah ne ka ba da shawara ce da Allah a maka a sa wannan mai yin karatu din nan suna kafin zuwan ka wai a maka don yana rage su wanda suke yin karatu kafin fara su ne. Mutu ci gaba ne. na wasu mm. e e mm. e da a da ta kawo plate ko wanda da kai wanda ya biya su biya muna roƙon Allah ya tafi ayyukan mu ya wannan da ci da mu ya rasu muna roƙon Allah ya zafarta Allah ya yafe mishi Allah ya sa a danna hukowa Allah mu da su a cikin jannatin